واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna hudu ga watan Ramadan ba da hijiratin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1440 muna nan farkon suratul mu'minun aya ta farko da kuma sukoki bakwai da Allah ya siffata mu'minai اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين tun da sufofin suna da yawa nake gani za mu dinga raba karatun kashi biyu a wayannan sufofi na farko za mu dinga ɗaukan karatun minti talatin sannan kuma sai mu zo mu ɗora minti talatin inda gurin da muka tsaya sai mu ƙara ko da rabin shafi ne sannan wannan kuma bayanin minti talatin sai na ga da haka insha Allah za mu fi samun fa'ida fiye da ake mai sauri domin sauri ba gudunwa hmm? a jiya mun ɗauki farkon suratul mu'minun Allah ya fara mana ayar da cewa surar da cewa Allah ya ce kada aflaha al-mu'minun tabbas tabbas mu'minai sun rabauta to kuma ga sufofin da Allah ya sanya musu suka rabauta sai Allah ya ce allazina hum الذين هم في صلاتهم خاشعون بالضبط تبروا الذين هم في صلاتهم خاشعون سوني ما خشوعي أسلا وكذا ذكرتم نفرقوا اليوم za mu ɗauki mafatihul fala a babin muraja ke sannan abu na biyu za mu sake tattaro sufofin muminai karatun shekar gobe dibi ke na karatu na uku الخشوع في الصلاة لتابي لي مسمى ابن رجبي الخشوع في الصلاة تثبت تفرقين الذين هم في صلاة قيوم تثبت تبين والذين هم والذين هم عن اللغو محرمون والذين هم عن اللغو محرمون كل شيء كوت كيف تلك واصل من ذا ثبت والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم بالزكاة فاعلون ما سبال الزكاة قصة تهدو والذين هم لفوتهم حافظون كسنت سنة كيا يفرجون الله إلا على أزواجه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير مسلم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راجعون أنا ما سأقال كتب biyu kenan wallazina hum bi amanati za mu zo mu ware ma amana minti talatin kawai ya mata kaɗan sosai dai minti talatin bi idinillahi ta'ala ina ga zai kai wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un dangane da amalolin da alƙawarorin sun kasance suna masu kiyayewa kaga kenan mun samu kukofi nawa kenan kusa guda shida to sai wallazina hum wallazina hum ala salawatihim yuhafi kutuba ta bakwai kenan sallah tana da matsayi guda biyu da ita aka fara da ita aka rike kaga dole sai mun ba mu sallah muhimmanci kenan kamar yadda Allah ya ba ta muhimmanci wallazina hum ala salawatihim yuhafizun sallah ta ulaika hum الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون sakamakon su ula'ika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun to yanzu ta farko in muka duba aya ko surar ta fara da qad aflaha al-mu'minun hakika mu'mini sun rabuta yau muna nawa ga ramadan hudu ga wata to sai ga wasu surori guda hudu kuma sun fara da mafatihul bala a can bakara mana da suratul bakara ta fara da mafatihul bala ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sannan mana da suratul al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun aflaha أفلح المؤمنون حقيقة مؤمنين سر بوتا sannan mana tare da suratul qumar shi ma ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun to ta hudin ita ba an ambata ulaika wa ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun ba da ma abinda suratul luqman ta dauko da suratul baqara ta dauko ita ma ta dauko suratul mulk to za mu ji surori guda biyu suratul baqara farkon sannan kuma da suratul luqman farkon suratul baqara Allah ya ce alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون wannan da shine Allah ya bude Qur'ani banda Fatiha ulaika ala hudan min rabbihim wa ka humul muflihun to mu ji sufofin Allah ce alif lam mim zalika alkitabu la raiba fi hudan lil muttaqin ya ya muttaquna suke kaga yanzu muttaquna sune farko ke mana wanda suka rabauta sune masu tsoron Allah mutum Allah fara sukkata mana su allazina yu'minuna bil ghaibi eh kenan suna imani da ghaibi na biyu fa wa yuqimuna salata je da tsaye da sallah da ke da muhimmanci anan ma sai daga ce wa yuqimuna salata anan suratu suratul mu'minun alladhina hum fi salatihim zaka lissafi da wani lissafi da khashi'un kuma wallazina hum ala salawatihim yuhafizun anan kuma allazina yuqimuna salata suna tsaye da sallah biyu kenan wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma abinda Allah ya ba su suna ciyarwa kaga siffa ta uku kenan wallazina yu'minuna bima unzila ilayka suna imani da abinda aka saukar maka abinda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin tafsir Karimir Rahman fi tafsir kalam al-Mannan an saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani da Sunna wallazina yu'minuna bima unzila ilayka siffa ta nawa ta hudu والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صفة تبيرك kuma sun yi imani da abin da aka saka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba ta shida wa bil akhirati hum yuqinun kuma sun sakankance da lahira to sai Allah bai gima da kuka yace ulaika ala hudan min rabbihim wa inna kullu sai kan shiriya daga gurin mahalicin su wa ulaika humul muflihun wa inna kuma sune wanda suka rabauta suka ci nasara Kuma ومن دين سورة البقرة وفي مدينة سورة القمان فيما فرد ألف لام ميم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة لقمان تفارة كما ألف لامين كمان سورة البقرة تفارة آيوري ديالنا سورة البقرة آيوري ديالنا سورة لقمان sai dai bambancin kawai هدى can anan kuma tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin mana kenan akwai alaka mai karfi tsakanin muttaqina da muhsinin a can an ambata mana muttaqi kuma zaka siffata mana muhsinin da irin abin da Allah ya siffata mana muhsinin sai allazina yuqimuna as-salata su muhsinun suna tsayar da sallah kaji ko tsayar da sallah abu ne mai muhimmanci Allah ya ba mu tsaye da sallah muhimmanci a Qur'ani sai na biyu wa yutuna zakata amma kaga suratul baqara Allah ce wa mimma razaqnahum yunfiqun mana yunfiquna ba na farilla bake ciyarwa na tsawuyi to amma wannan ciyarwa wanda yake na farilla allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata sai ce wa hum bil akhirati hum yuqinun wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma sun sakankance da lahira kaga irin wannan yana can suratul baqara gashi kuma maimaita mana shi a suratul mai suratul kumar kaga kenan qur'ani yana da uslubin maimai akwai ayoyi da aka samu Allah yana maimaita su yana maimaita su yana maimaita su kamar me a suratul rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban kamar suratul mursalat ne wailun yawma idhil za ka samu yanzu ayoyi ana maimaita su a maimaita a can a maimaita a can kamar mai kuma kullu nafsin za'iqatul maut daidai nan gurin ya maimaita su kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut sannan kuma ya yi wannan biyun jahilin kufara shi ma ya maimaita jahilin kufara wal munafiqina wa ghuluz ma wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir sak sak ba bambanci suratul tauba da suratul tahrim to kaga nan Allah mai jima da kuka yake cewa su wayannan da za su rabauta allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati wa hum bil akhirati hum yuqinun kaga uslubin ya dan sha bamban kadan da na suratu ne suratul baqara Allah ce a can ko hum bil akhirati yuqinun wa bil akhirati wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqirun da suratul baqara anan kuma Allah yake wa hum bil akhirati hum amma ne to hum guda ne a can kuma hum guda nawa wa bil akhirati da farko hum yuqirun anan kuma na suratul luqman wa hum bil akhirati hum yuqirun Idan Allah ya tattara su gaba ɗaya, ula'ika ala hudan min rabbihim ذاك كما من أسلوب سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإن سوني سيكون شريعة لبقول مهل الجنة وما يتوسوني وند سكر إذا كنت على سورة النمل فيما كتن حكا طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين أوكي a can bakara hudan lil muttaqina ko anan kuma ba suratul naml hudan wa bushra lil mu'minina a suratul luqman ta a suratul luqman kuma sai ka kawo mana mu'minin hudan wa rahmatan lil mu'minin yanzu muna da matakai uku kenan muna da muttaqun cikakken aiki ne wallahi sai mun dage kafin mu shiga wannan layi ba kaman kati ne na ATM kawai ka je banki a yanka maka ina ba kaman national ID card bane ka ce ni dan garin kaza ne shi ke na yanka maka ina sai mun yi da gaske mu shiga mu cikin mu tafu sai mun yi da gaske mu shiga cikin mu mai mu sai mun yi da gasken gaske mu shiga cikin mu fili matakai nawa kenan matakai uku to Allah bai nima da kaka yace allazina yuqimuna salata kaga bi sai su ne masu tsaye da sallah wa yutuna zakata kaga kisan da suratul mai suratul usman wa hum bil akhirati hum ka ga kisan kisan da suratul usman anan ita ta tsaya ke idan mun samu surori guda uku kenan da suka fara mana da alfala alfala alfala sai mu sake duba wa'ansu daga cikin ɗabi'un da za su kai mu zuwa ga alfala ja'alani Allah wa iyyakum min al-muflihin daga cikin abubuwan da za su kai mu zuwa ga al-fala musamman muka duba al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar don Allah ke kuntum khayra ummatin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أما أنا أقول لكم ولتكن منكم أمة إذا كانت ولتكن منكم ما كنتم بقى. ولتكن منكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتؤمنون بالله يأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هم قال صامتين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون masu umarni da kyakkyawa da hanya akan mummuna Allah ce su ne wanda suka rabauta idan muka je suratul shamsi uslubin ta ya fara yayi daidai da na mai shi ya fara da qad aflaha kamar da nan ya ce qad aflaha almu'minun to a can ma ce wa nafsin wa ma sawaha wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها التي قد aflaha man زكاها hakika wanda ya tsarkake ranshi ya tsarkake zuciyar shi hakika ya rabauta to kaga ke bin cikakken aiki ne akan mu mu yi kokarin tsarkake ne zukatan mu qad aflaha man zakkaha sai ce wa qad khaba man dassaha wanda ya bar dukiyar shi da dattiya ta bi sannan a cikin suratul a'la Allah ke qad aflaha wa qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى التي قد أفلح من تزكى حقيقة وندي تركك يا ربوتا وذكر اسم ربه فصلى ومي أنبت سونا مهل الشيء صلى كذا أبوه أبو كنا تركك أنبتن الله sai mai kuma sai sallah daga ciki akwai tuba mu yawaita tuba sai mu shiga cikin layin musibu وأن الله يقول وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قوموا من إيه قبائل وتوبة وأقول الله ما يجمع فكا جمي جمع ربك الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم kenan tuba yana daga cikin mafatihul fala me yawa ke tuba jama'a sai mu rabauta bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama kana qaulul mu'minin إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الله بيكرم أخوك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم بذلك أن يقولوا سمعنا منجي وأطعنا مني بيئة والله كي ولا سكي إذن ونن وأولئك هم المفلحون kaga sunna kenan ba cikin rawani ne kawai a ce alama ahli sunna ne sa rawani alama ahli sunna ya sa alkabba alama ahli sunna an yaqulu ne. sami'na wa ata'na mun ji mun yi biyayya dalla ce wa ulaika humul muflihun wayannan kuma su ne wanda suka rabauta ja'alani Allahu wa iyyakum minal muflihin sannan daga cikin muflihun ƙarshen suratul mujadila ma ya tana ɗan tsawo la ta ji qauman wanda suka tabbatar da alwala wal bara Allah ce ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun rindinar Allah su ne wanda suka rabauta to daga cikin mafatihul fala idan mun bi ayoyin da muka karanta wancan shekara ba an karanta mana ƙarshen suratu ne suratul hajji an ba da adireshin wayan su nambobi da za ka tuntubi mafati wulfala A da zai iya tuna min da nambobi aha wani nambobi da na bayar kaga ma ku ba karra wa ma ku ba farra in ba zai iya tuna min babu bismillah Allah na ga kana daga mu yawa to ga adireshin kamar number waya mu ɗauka 070 wannan ka bar shi a gefe ko 080 ko 090 lambobin da ya gaba ɗayan su 130 200 wannan shine na suratu ali imran ke kuma ka duba an kana shakka aya ta 130 cif cif 130 ke sai 200 aya ta karshe a suratu mai a suratu ali imran sai 35 a suratu mai ma'ida sai 90 suratul ma'ida mana tutu ne kenan a suratu ali imran ayoyi biyu a suratul ma'ida ayoyi guda biyu a suratul anfal duk wanda mu wuce suratul anfal aya ta 45 sai mu je suratul hajj walillahi alhamdu duk wannan mun bi a tafi hmm? mun karanta suratu ali imran shekaru nawa mun karanta suratul ma'ida shekara nawa mun karanta suratul anfal ita wancan shekaran ke da rana kuma sai muka karanta suratul hajj yanzu abin da zai ke mana kawai shine suratul jumu'a aya ta goma cikin to kaga shine in na hada ku gaba daya 130, 200, 35, 90, 45, To shi ne kada su a kan namba 070, 130, 130 nawa kenan. 130, 130, surafi mai kenan. Ali Imran. Sai 200, sai 35. Suratul Ma'ida. to ko kuma ka sake ɗaukan wani number daban 070 1945 1945 1945 90 suratul ma'ida 45 suratu me a ah. suratul anfali ke sai 77 77 hajj sai 10 Kuma, ko kuma 080 wannan duka shirme ne 07009 duka shirme ne ba su muke nema ba 200 130 ok duka sun haɗu a suratu Ali Imran kenan 1935 1935 90 ma'ida 35 ma'ida daga ma'ida suna guri ne yake wannan su ne dai lambobi bai na yadda za a iya ba mu ayoyin a wannan ayoyin gaba ɗayan su kowace ta fara da yayi wallabi na amalu ƙarshen kuma ta ƙare da ne la'allakum tuflihun to za fara ba mu na ɗaya na biyu na uku na hudu guda bakwai ne a gurguje يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هذا فرد وان يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون wannan aya ta بوكي من آية ta 130 hani أكل shirri وما kuma Allah ce wallahi ba ji tsoron yanzu jiki magayi ne kawai in mun ce ba za mu daina ci ba to a ta ci jiki magayi wattaqullaha la'allakum tuflihun wan ah, ta ci kenan sai 200 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آه في آية تكرشي سورة آل عمران. يقول من قبل آل عمران كده. ومجيد يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون زي ما تقول سورة مائدة من هذا تاكي فايف لنايتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بآية تتبعين يا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا من قرأ سورة المائدة كنا sai mu سورة الأنفال suratul anfali 45 ya allazina amanu إذا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاسكتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ألو واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأنبت ألا ديوا دمكم ربك أنبت ألا جنان yana kai mu zuwa ga rabauta bi idnillah sai na suratul hajj 77 ya ayyuhal ladina amanu irji'u واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة الحج مجيء بن الله يا أيها الذين آمنوا اللهم زينا بزينة الإيمان يا أيها الذين آمنوا اركعوا kada shi hanyar cin nasara ba guda ɗaya bane ya yi wallabi na amanu ya'u ya kuma su imani ku dinga ruku'i wasjudu ku dinga sujjada kaga nan sai aka fara cewa a fara me ayi ruku'u ayi sujjada eh amma wanne ake fara yi eh ruku'u ake fara yi sai sujjada to amma na maryam fa ya maryamu kunu li rabbiki sai wasjudi warka'i to su ya wani ya suke fara yi kenan wani yake fara yi suke sa ce anan alwawu aksu tartib aksu tartib ba yana nufin ka fara ka fara sujjada sai ka zo ke yi ruku ba ya allazina amanu ka'u wa abudu rabbakum sai ce wa fa'alu khaira ku dinga bautan mahalicin bautan Allah yana daga cikin abin da zai kai ka zuwa ga nasara ke wa fa'alu khaira ku dinga aikata aikin alkhairi gashi nan barkaje Allah mai gima da kuka ce la'allakum tuflihu sai na ƙarshe aya ta goma a cikin suratu al Allah ya kira masu imani idan biya. ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم wannan su ne ayoyi guda bakwai da Allah mai girma ɗaukaka yake gaya mana la'allakum tuflihun kuma dukkan sun fara da me ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu to kenan daga cikin mafatihul falah akwai al-imanu bil ghaib akwai iqamatis Sala, akwai kiyarwa akwai imani da abin da aka saukar manzan Allah sallallahu alaihi sallam. imani da abin da aka saukar kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sakankancewa da lahira umarni da kyakkyawa hana mummuna tuba zikiri as-sam'u wa ta'a in ka ji kana ji kana biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kara bauta Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu oke ba mu karanta wannan ba ko wa yakhsha Allah wa yattaqihi kai wannan combination din fa masha Allah ba ka kawai zan ki gulun ba nan ka ji wa man yuti illaha wa rasulahu da yake wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun ja'alani Allah wa iyyakum min al faizin sannan akwai tazkiyatun nafsi akwai taqwa Allah ta'ala akwai as-sabr akwai al-musabara akwai al-murabaqa ok akwai kuma kiyaye rowan zuciya ba mu karanta shi ba ومن يوق شح نفسه فأولئك هم ومن يوق شح نفسه ka هم المفلحون duk wanda yake kiyaye rohon zuciyar shi wallahi ya rabo kuma wanda Allah ya gaya masa habban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mai kwaikwayo da su sai mu rahoto da bi idinillah wannan shine dangane da bangaren wannan aya kenan kada al-mu'minu to gobe mun muka zo mu sake daukan bangaren aya shine sifofin mu'mine umuman a jiya mun dauki falalan imani guda nawa talatin to maybe gobe ko da ashirin yadda Allah ke cewa wane mumini ne wane mumini ne na mumini ne domin yi ƙoƙarin shiga cikin ayarin yi aiki don nima in zama mumini amma ba ma karanta irin wannan zai wahala baka zama mumi zai wahala domin baka san hanyar baya za ka je baka san hanyar gobanci baya za ka yi ka isa gobanci da ka zo sai ka bi hanyar kaya ba kuma kai kana so ka je ina gobanci a kaga wannan ya musa ya ya shiga daji ke ko kuma sai koma hanyar hmm? hanyar bidda wai ina za ka je ce wallahi zan tafi gobanci ne sai oke To haka ne fa in ba mu san harkokin imani ba, harkan tsoron Allah, harkan isani, Allah, za ka ga mun wani guri ne daban, sannan kuma ga gurin da Allah ke so ne. To ja'alani Allah wa iyyakum min al-muflihin, ja'alani Allah wa iyyakum min al-muflihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Za mu je can bangaren na biyu kenan gurin da muka tsaya cikin suratul mu'minun. Za karanta mana ayoyi. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى izinin ta'ala na wannan shekara to Allah mai jima da baka da ya gaya mana sukufin muminai kuma ya gaya mana makomarsu ula'ika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun yanzu Allah mai girma da kuka aya ta goma sha biyu zai fara gaya mana adillatu wujudillah dalilai na samuwar Allah mai girma da kuka wa qudratihi da kuma iko irin na Allah daga farko akwai khalqul insan halittar dan adam yanda Allah ya halicce ni ya halicce ka wannan babban alama ce Allah mai girma da kuka yana da cikakken iko sai Allah ce wa laqad khalaqana al-insana wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min Allah ya ce wa laqad khalaqana al-insana al-insanu huna bi ma'ana adam alayhi salam hakika tabbas Allah ya halitti annabi adam alayhi salam min sulalatin min tinin daga tabo asalin tabo da aka rere shi aka zakulo shi Allah ya halitti annabi adam alayhi salam min sulalatin min tin wannan Allah ya ce gaya mana a cikin suratul sajda wanda suratul sajda ita ma mun mata karatu na musamman surar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta ta duk dare ita irga ta ce a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sallar asuba ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wato Allah ce allazi ahsana kulli shay'in khalaqa الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان الإنسان من مبين ثم جعل نسله ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة qalilan ma tashkurun Allah mai girma da kaka yake cewa wa da khalqal insani min tin Allah ya fara halittar dan asali daga tabo mana wa aka halitta shi daga tabo kenan asalin babanmu annabi adam Allah ce thumma ja'ala naslahu sannan zuriyar annabi Adam Allah ya sanya su min sulalatin Mun kuma sai aka halicce mu daga ruwa wanda yake wulakantacce kaga yanzu ana koya mana me kenan me yake so mu koya nan ha ala salu me yake so mu koya nan ana so a koya mana tawazu kana da littafi guda ɗaya kenan insha Allah amma kai ba ɗari biyar ana koya mana tawazu ana nuna min asali na min ma'in ruwa ne wulakantacce kaga kenan ya kamata zan yi tawabu wa Allah mai jima ɗaukaka anan yake gaya mana Allah ya fara halittar annabi Adam min sulalatin min tin to sai mu kuma thumma ja'alnahu thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin matin thumma ja'alnahu nutfatan daga baya kuma mu 'ya'yan Adam sai Allah ya sanya mu ja'alnahu nutfatan dugo ruwa kaga shine ruwan halitta ke Allah ya bashi muhimmanci a cikin Qur'ani fi qararin makin a gurin zama matabbata gurin matabbata wannan matabbatan shine ina cikin mahaifa mana in an samu alaka tsakanin namiji da mace to na ruwan da aka jefa sai ya tafi cikin mahaifa sai ya zauna to daga nan zai yi kwana arba'in kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi بطن ummihi أربعين yawman nutfa kaga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙara mana bayani anan Allah mai jima'a da kuka ce summa ja'alnahu nutfatan Domin za Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke nuna ah, zuwa kwana arba'in ne fi ƙararin Maki a cikin mahaifa ke to yake cewa nufatan sun nutfatan thumma yakunu alaqatan misla gare to shi ma zai zama kwana arba'in ɗigon a jini kenan gudan jini shine Allah ce thumma khalaqana an-nutfata alaqatan sun. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله بيجمع ما نقولك ثم خلقنا النطفة علقة bayan mutum yana cikin tugo ruwa kwana arba'in sun makhalaqana nutfata alaqatan kaga an nutfata alaqatan duka makulai ne guda biyu sai Allah ya halicci wannan tugo ruwan sai zama gudan jini to ya zauna kwana arba'in shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana fa khalaqana al'alaqata mudghatan daga gudan jini sai kai combating din shi zuwa tsoka shi ma kwana arba'in daga nan shi ne za a busa mutum rai yanzu 40 plus 40 plus 40 120 ko 40 times 3 120 ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح sai busa mai rai to in an barar da ciki a lokacin an kashe rayayye in ana so a barar imma ya zama tana da larura ita uwar ko kuma dai ta je ta yi aika aika ne a waje e ba a so a gane tana da ciki suka je suka barar da shi to sun yi kisan kai ke in dai ya kai kwana ɗari da ashirin Allah mai girma da kuka yake cewa fa khalaqana al-mudghata idama to daga cikin tsokan nan stage na farko shi ne ne baban mu an halitta shi da me tsirbaya sai mu kuma daga me ruwa daga ruwa sai me jini daga jini sai me tsoka daga tsoka sai me eh sai Allah yake cewa fa khalaqnal mudghata idama daga ciki aka fitar da kasusuwa fa khazawna al-idama lahma bayan da kai kasusuwa kuma sai ka kawo me sai ka kawo nama sai kai filastari din jiki ka gama sha Allah mutum ya fito bulbul kafin nan zuwa can kuma ya ga kafan shi ta fara faso amma wani jinkiri na ke haifan shi da faso za ka ga jikin shi lubi lubi lubi lubi kuma zai fado da kuka ne ya san ya zo duniya kamar saboda rashin hankali irin namu in amma mutum haihuwa zai je a ɗauki hoton jinjirin hmm? zai a ɗauki hoton jinjirin zai a ɗan yi spika yar ƙarama sai a makala sai a ce welcome to the world wannan hauka ne jama'a kuma kuma za kuna biye wa mata sai ka ga mutum babba ba ya a wayar shi akwai welcome to the world ga dan jinjirin shi oke ka ina dan jinjirin nan yayi kyau ka inna lillah aba jama'a wannan ba shi daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan mataki na gaba shine fa ka sauna li idama lahma bayan an yi kasusuwa sai aka yi mai kuma bayan kasusuwa sai mai nama to daga nan kuma shi ke nan mutum sai su kulo duniya sun ma an sha'anahu halkan akhar kawai sai Allah ya fito da shi wani halitta daban ka duba daga yunfu salin babanmu sai ruwa sai jini sai tsoka sai mai kasusuwa sai mai sai nama to daga nan an gama halitta khalas thumma ansha'nahu khalqan akhar Allah ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sunan Allah yayi albarka fa tabarakallahu ahsanul khaliqin shine mafi kyawun wanda suke hadiya halitta duk wanda zai saka sun saka wani abu to na Allah ba irin nashi ba Umar ibn al-Khattab kamar da ibn Abi Hatim ya rawaito yace wa qabtu rabbi fi arba'in na yi dace da mahalicci na abubuwa hudu shawara Umar zai bayar sai kawai Allah ya saukar da aya Umar ce nazalat wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin al-aya fa qultu ana fatabaraka Allahu ahsanul qaliin kawai fa nazalat eh yanzu magana Umar ne wani fatabaraka Allahu ahsanul qaliin Allah ya tabbatar da ita a matsayin Qur'ani akwai riwaya Ibn Abi da al daga Anas Malik Anas yake cewa Umar ya ce wa qaftu rabbi fi arba'in قلت يا رسول الله farko. فرقو لو صلينا خلف المقام Ya رسول da mu dinga sallah bayan maqam Ibrahim dan muka gama dawaji sai Allah ce to wattakhidu min maqam Ibrahim sallah ku maqam Ibrahim zama gurin sallah na biyu wa qultu ya رسول الله لو اتخذت على نسائك حجابا يا da ka kare matanka mana fa innahu yadkhulu alayka al-barru wal fajir kowa yana iya shiga gidanka ya rasulullah kawai sai Allah ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara wara'i hijab wa qul li azwaji an-nabi sallallahu alaihi sallam? na uku yake wa matan manzan, Allah wani sallallahu alaihi sallam. wa radiyallahu anhunna la tantahunna wallahi in ma ku daina takura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya canja mai matan da suka fi ku kawai sai Allah ya saukar da asa rabbu in tallaka kunna an a lahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minat sai kuma wannan ayan da ta sauka na suratu me suratu al-mu'minun ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين sai ce umar da aka ƙara aiki fa tabarakallahu ahsanul qariqin sai ce fa nazalat fa tabarakallahu ahsanul qariqin kaga umar babban mutum ke wali ne babba in har zai ba da shawara kawai Allah ya bi bayan shi to ai ba karamin mutum bane wannan sai Allah mai girma da kuka yake kuma innakum ba'da zalika kuma innakum ba'da zalika lamayitun yanzu wannan ayoyin suna gaya mana li kulli bidayatin nihaya ga farkon dan adam to sai kuma Allah ya ce kuma innakum ba'da zalika lamayitun bayan haka kuma za ku ɗan rayu shi nan zai ku koma ga Allah mai girma ɗaukaka wannan sai ke nuna mana tabbas tabbas mutuwan da muke rena ta mutuwan da muke wasa da ita fasi dole ne kamar da Allah ya gaya mana kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un thumma innakum ba'da dhalika mana ba'da al-khalqi kenan lamayitun da wannan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koma ga Allah to wa kake ganin za a bari innaka mayitun wa innahum mayyitun Allah ce ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin manzon Allah ba ya rasu ya bar duniya to kaga uban kowa ma sai ya mutu kenan kowa sai ya mutu kullu man alaiha fa kowa da yake ban kasa sai ya mutu yanzu babban shine mita ne thumma innakum ba'da zalika lamayitun don irin wannan ayoyin mun wuce irin su a suratul hajj aya ta biyar kenan ko ya ayyuhan nasu إن كنتم في ريب من البعث يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرسل العمر لكي لا, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وإن آيوين فرق فرق سورة الحج su ba suna gaya mana irin abin da ya zo a nan suratul mai mu'minun sai dai mu duba bambancin wannan suratul hajji da na suratul mai suratul mu'minun na suratul mu'minun akwai ƙarin bayani domin kaga nan ba a gaya mana cewa akwai ƙasusuwa sannan kuma akwai nama ba amma nan ya zo ya tsaye mana ya hannun su in kuntum fi raibin minan ba. kaga dai yana tabbatar mana abin da aka gaya mana suratul mu'minun da innakum da zalika lamayitun tabbas tabbas za mu koma ga Allah ke wannan Allah yake cewa in kun kasance kuna shakku dangane da tayar da ku Allah ce to fa inna khalaqnakum min turabin farkon fadi Allah ya rike mu daga firbaya ne ana baban mu annabi Adam ke kuma min nutfatin da wannan shi ma na kan suratul mu'minun sannan aka halitte mu daga cikin daga ruwan halitta thumma min alaqatin sai aka zo mai gudan jini thumma min mudghatin sai kuma aka zo gudan tsoka sai ce mukhallaqatin wa ghayrihi sai aka jumla ce mukhallaqa ko na za a halitta ta ko kuma ba ka ganin suratul mu'minun Allah da kuka sai ya kara mana فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فقولنا شيني قال إن باية سورة الحج to Allah mai duma da saka yake cewa bi eh, mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin lin bayyana lakum dan mu gaya muku cewa lalle Allah shine mai cika yi sai ce wani nuqimu fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma Allah zai bar mu jinjiri a cikin ciki zuwa lokacin da Allah ke so ثم نخرجكم طفلا sai mutum ya fito jinjiri ثم لتبلغوا أشدكم حرف في جرمانكم ولا ومنكم من يتوفى kafin mutum ya kai shekara kaza maybe biya mutu yana ka samu dan jinjiri ya mutu ana haifan shi ya mutu wa minkum man yuraddu ila ardhil umur daga cikin mu kuma akwai wanda za ku koyi mai manijin rayuwa ya kai shekara ɗari da ashirin ɗari da talatin har ya yi losing memory Allah ya ce ya likai la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a to har zuwa fadin Allah mai girma da kuka zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli bari? qadir daga ga mana farkon mu sai ka ga mana karshen mu wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur tabbas Allah yake tayar da wanda suke cikin kaburuka kaga usulubin yayi kusan daidai da suratul mu'minun thumma innakum ba'da zalika lamayitun bayan haka za mu mutu in tabbata ajali na yana nan tafi kamar na roƙon Allah in alheri ne gare ni Allah ya raya ni irin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sak shekara 60 da nawa shekara 63 in shine mafi alkhairi kaga su da tija na sun wuce na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za su roki Allah ya rage ba a dawo da shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 63 ai ya yi daidai yanzu mutum ya kai 73 kaga ko ya ce ce ko ya Allah tafi mana ukun dan dai uku 73 yanzu na ka samu ƙarin goma akan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gama dai ba kowa ke son mutuwa ba gama dai ka roƙi Allah da gasken gaske Allah ya sa in rayuwar tafi min alkhairi zuwa shekaru 63 daidai da na manzan Allah kaga da wannan niyan kawai wallahi zan iya tsira ke oke ina masu neman rayuwa irin na manzan Allah nan cip cip ke oke ga wani nan ga wani a can sai ai abubakar ma 63 ne ai Umar ma 63 ne Allahu almar'u ma'a man ahabba kaga kenan ba mu taru kai mu ta tafi wai wanda yake zan manzon Allah ya taka wa manzon Allah haba jama'a duk wanda yake zan manzon Allah ya birgi ma haba haka zan manzon Allah yake birgi ma ga manzon Allah to kaga wannan aikin mahaukata ne wallahi ba aikin masu hankali ba abubuwan da ya zama wani iri daban wa karshen karshe Allah ya ce summa innakum yawmal qiyamati tub'asun sannan ƙarshen ƙarshe kuma Allah mai girma da ɗaukaka zai tayar da mu. Kaga kenan yana nuna mana min kulli bidayatin nihaya. Ayan nan tana tabbatar mana da isbati yawmin qiyama. Ayan tana tabbatar mana da alba'ad. Ayan tana tabbatar mana da al-maut. Wa ma adraka mal maut thumma ma adraka mal maut. Qul inna al-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون sannan muka duba Allah ya fara da cewa sun maja'alnahu nufatan to da yawa za ka ji Allah yana gaya mana nufa ya ce alam yaku nufatan min maniyin yumna Allah ya ce falyanzur lil insanu mimma canza sunan ce khuliqa in a suratul musalati kuma Allah ce alam nakhluqukum min ma'in mahi kaga kenan Allah mai jima da kuka yana nuna mana asalin mu ba daga dugo ruwa ne wannan ya koya mana tawazu Allah mai jima da kuka yada dace da mu fi duniya al akhira Allah mai jima da kuka yada kai mana gobe muka zo mana tare da sufofin mu'minai eh gaba ta farko kenan sai kuma gaba ta biyu za mu dora daga aya ta sha bakwai kenan insha Allah ko da mun samu aya biyar ne to haka za mu tafi da karatu ranar insha Allah 50-50 in akwai abu mai muhimmanci za mu tsaya mu bashi minti ashirin zuwa talatin to sauran kuma sai mu karanta shi tare da fassara daidai gwargwado اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الآخر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا وجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين وقضي الدين المدينين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم